Allah ya saka da alkhairi kun ga bayan mun ji muhazara kuma har ila yau mai taliki yayi bayani bisa kwarewarsa a fagen aikinsa ya fito man da abubuwa fili yanzu insha Allah ta'ala saboda kwarewar lokaci za mu ba ma ba za mu ba da mintan da ya kamata mu ba ma shi wanda zai tsoka shi ba za mu ba shi minti biyar ne shine Dr. Kabir Asgar wanda insha Allah ta'ala zai ba mu zai mana tsokaci na minti biyar kama kalla ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, bayan godiya ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai da salati da sallama da gaisuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ah, babu shakka wannan matashiya ta wannan tattaunawa matashiya ce mai matukar muhimmanci duba zuwa ga cewa wannan yana daga cikin matsalolin da suke damun al'ummar mu a yau babu wanda zai yi jayayya akan cewa da za a ɗauki ƙididdiga watakila a nan yankin tudun jikun hala iya samun kowane gida akwai bazawara watakila wato zai iya zama kenan matsala ce a cikin kowane gida to irin wannan tsakani da Allah kamar yadda malam ya faɗa tun farko malam bakar jumare hafizahullah yana buƙatar bincike mai zurfi yana buƙatar ya zama akwai bincike na abin da ake ce ma field research a gidaje da kotuna da wuraren tarurrukan jama'a da masallatai da aji ta bakin malamai mabambanta waɗanda suke suna yawan sulhu tsakankanin ma'aurata limamai da sauran dattawan anguwa sannan a iya fitar da bayani akan menene dalilan mutuwar aure in ba haka ba sai dai a ta irin wannan tsokacin abin da zai baka mamaki shine dalilan da ke sa a kulla aure su kansu suna kashe aure soyayya ilimi da dangantaka abin da aka ce manzala sallallahu ya faɗi cewa ana auren mace dan ɗayan abu guda hudu balagin soyayya yana sa aure ya mutu sai da ka tara ma'aurata ba sa iya ba junansu uzuri saboda soyayya haka ilimi da aka ce ana auren mace don iliminta tana iya ilimin ya sa mata girman kai auren ya mutu haka dangantaka li ha yana iya sa auren ya mutu haka kuma kyau din nata to kaga in ya zama na abubuwan da su suke kulla auren tun asali suna iya kashe shi to ina kuma ga wani abu can daban mun ba da aula ya zama sanadiyar mutuwar aure wannan abu na farko kenan musan cewa dalilan ba su da ba su da hasar ba iya kididdige su abu na biyu da nake so ne tsokaci a kai shine ina ga illa mafi muhimmanci da ke biyo bayan mutuwar aure babu kamar makomar 'ya'ya galibi mutanen da suke cikin al'ummar matasa waɗanda ake kuka da su akan cewa sun zama ma al'ummar kansa sun zama matsala a cikin al'umma idan ka bibiyi tarihin rayuwarsu zaka tarar zalibin su ne daga broken homes daga gidaje waɗanda suke a ɗaiɗaitattun gidaje wanda suka ɗaiɗaice sakamakon mutuwar aure ko lalacewar dangantaka tsakanin iyayensu mafi yawansu da wuya ka ga gidan da yake lafiyayyen gida ana zaman lafiya a haifar da 'ya'yaye irin waɗannan da suka dame al'umma yanzu masu shaye-shaye da masu ɗauke-ɗauke da kisa ma da bai zama wani abin a zo a gani ba da masu fyaɗe ga suna iri daban-daban sai iya waɗanda ka ji labari ko ka gani galibinsu sakamako ne na gidajen da suka tarwatse sakamakon mutuwa aure ina jin yan uwa za su iya amincewa da ni akan wannan kuma kowa zai tana wani misali da ya sani kaga wannan illa ce babba da ta shafi al'ummar mu a jumlace in kana ganin kai wai ba a yi a gidanku ba to za a yi a makwabta za a yi a anguwa kuma zai zo tasirin abin mai shafi kowa a rasa yadda za a yi da matsala baya ga haka da gaske abubuwan da nake hange tabbas suna jan lalacewar zamantakewa akwai tasirin bakin al'adu kamar yadda malam ya ambata a can baya da iyaye su suke ma 'ya'yansu fada idan mace ta yi yaji babanta ba zai tsaya ya ji mai uzurinta ba tun kafin ya shigo gidan mutanen gidan za su mata kashe da kin san idan baban wancan ya zo ya ganki jikinki zai gane ki da haka koyi ta za'a yi in ya ganta da shi da ita da iyayen nata da sai ya saba wa kowa ba damuwan shi ne ji mai laifin ba tukunna kawai ta koma gidanta to amma yanzu a ce uba ne zai tafi gidan da aka yi wa yan aure ya je ya fito da yake fata mota ya ta gida ko ya aika mata da kuɗin mota wani gari gari cewa ta shigo mota ta dawo kaga sai zama waɗanda suke ƙulla auren su ne kan gaba wajen kawo mashi tarnaki to wannan tasirin al'adu ne irin na bakin al'adu yawan karance-karance da muke da kallace-kallacen fina-finai da kuma sha'awar komai irin na nasara da muke a ce ai su turawa kaza suke ai su turawa kaza suke da sauransu akwai wata gaba da nake ganin ya kamata a ce musamman alkali ya tattauna a kanta ban san ta ina za a fara ta ba shine me yasa mu a nan kasar ba mu da wato dokoki na gwamnati waɗanda suke tsare zaman iyalai galibin ƙasashen larabawa suna da irin waɗannan dokokin kuma dokokin nan ana bin su kwarai da gaske ma'ana misali yanzu akwai kasashen da idan mutum zai aure na biyu to sai idan hukuma ta yi satifayin cewa a tattalance da kuma a ƙarfin tunani zai iya riƙe mata fiye da ɗaya sannan ya halasta ya aure sai an bashi wannan wannan tarhis din wannan lasin din sannan bai yin aure na biyu in ba ka ba in yi aure na biyu alƙali zai iya ladabtar da shi amma muku kaga kawai da zaran ka je kana sanya shi kenan kawai za ka yi kuda da bashi ko muna gane wannan jama'a ya kamata a ce akwai dokoki watakila akwai su amma yadda muka saba a kasashen mu ba a aiwatar da su ban sani ba ba masanin shari'a bane ne sannan abu na ƙarshe da nake so na tuna mana shine maganganun da malam ya a ƙarshe game da hanyoyin sulhun aure da ƙa'idojinsa babu shakka idan da za mu dinga bin waɗannan ƙa'idojin ba wai kawai da mun ji fushi mai saki ba babu shakka koyaye ne waɗannan sake-saken za su yi ƙaranci a ce sai ka bi ƙa'idar farko tukunna ka san aure zaman haƙuri ne zaman kyautatawa zaman a gani a kawo da ido a ji a ƙi ji a gani a ƙi gani idan an wuce wannan a kai ga matakin wa'azi da nasiha da lallashi da nuni cikin nishadi in an wuce wannan a kai ga matakin horo da aka yi magana kamar yadda aya ta bayyana sannan a kai ga matakin kiran abokan sulhu ko iyaye ko waliyai ko makamantansu duk sai an wuce waɗannan sannan kuma ka jira ta yi tsarki to komai da fushinka ya kamata a ce ka wani lokutan ka huce sannan bayan an yi sakin aka ce ta zauna a gidanka ta yi idda kar ta tafi baka sani ba ko Allah zai haifar da wani abu bayan nan aka ce akwai kome ba wai saki ɗaya zai kashe auren ga baki ɗaya ba kaga qur'ani da da sunna sun bi matakai kala daban-daban wajen uh, bayar da mafita iri daban-daban amma idan mutum ya tashi kawai sai ya ɗauki mataki na can ƙarshe sai ce ya saka kuma duka ya ba malamai matsala a ta saɓani da sauransu saboda wautar shi da jahilcin shi a ƙarshe ina so na mai mana tsokaci akan cewa babu shakka duk da aka halasta waɗannan nasoshin duka salaf su suka riga makaranta su su suka yi aiki da su amma me yasa su babu tarihi game da yawan mutuwa aure a cikin su misali ka bar wasu habbai za a yi kididdige mata da aka sake su kuma kowace kabi za ka ga tabbas ta cancanci sakin tukuna haka na bayan su haka na bayan su har ya zama abin aibi ne idan aka ji wani a cikin su yana saki sayyidina ali radiyallahu anhu kamar yadda eh, eh, eh, abin nan ya ruwaito a cikin tarihu bagdad al-imam zahabi ma ya ambata a cikin sura al nubala haka ibn kasir a cikin al-bidayah wa nihaya yana wa mutanen kufa tankiya cewa su daina ba dan shi hasan aure ce fa innahu rajulun mitlaq yana da yawan sakin aure su kuma sai su ce a'a ka ban mu mu bashi muna so mu hada zuriya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana har tankiya suke wa junansu akan kar a ba wanda aka san yana yin shaki muku da la'asar idan kai saki in kana so da isha ma za a ɗora maka wata kuma gane jama'a da haka gaskiya saboda Allah wannan abin da nake bayarwa na shawara a ƙarshe shine wannan wannan warka malam ya je ya dawara mana ita in ya samu lokaci ya ƙara bayanai ya ƙara ya sako hujjojin nan da yake bai samu halin saka su ba eh, da takharijat na akan dan don ta amfani yan uwa ya zama kuma a wannan irin nasiha a yi ta a wurare mabambanta a cikin al'umma a yada don mutane su ji da ba baka san ya tasirin da za ta yi ba wani eh, watakila a yanzu haka yana da niyyar ya auka wa irin wannan laifin ko irin wannan gangancin to amma baka san kalmar da zaka faɗi ɗaya ko biyu ta amfane shi ba da fatan Allah ya amfana da mu gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah to Allah ya saka alkhairi gaskiya jama'a za mu yi hakuri saboda akwai tambayoyi da yawa kwarai